This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta cocin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara daga nan birnin Washington DC da tare da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Lahadi 6 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. a yau lahadi kungiyar isis ta dauki alhakin harin bom din nan da aka kai a kudancin yemen har ya hallaka gwamnan lardin tare da wasu masu tsaronsa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zama na gaba kan maganar makomar syria a siyasance za a yi shi ne a birnin new york da ke nan amurka a cikin wannan watan yau lahadi da daddare shugaban amurka barack obama zai bayyana abin da ya fi mai da hankali a kai na tsaron lafiya da rayukan amurkawa kanan labaran kenan hukumar zaɓe a jihar kogi ta sanar da ɗan takarar jam'iyyar apc yahaya bello a matsayin wanda ya lashe zaɓe a jihar sai dai tsuguna bata kare ba domin kuwa bisa ga dukkan alamu akwai sauran rina a kaba game da kasancewar alhaji yahaya bellon a matsayin wanda ya mai gurbin marigayi abubakar audun duk kuwa da kasancewar shine na biyu a lokacin zaben fidda gwani na jam'iyyar ta apc To yaya ƙwararru a fannin shari'a ke ganin wannan lamarin? Ban taba jin inda ake gadon riya ba. To mu muna jira yanzu mu ji menene babban kotun kasa za ta ce mana. Duniya suna saurara su ji me ake ciki a wannan zaɓen. Za mu kuma yoyi wakilinmu da ke jihar Bayelsa inda nan ma aka gudanar da zaben gwamna sai kuma jihar Adamawa inda kotu ta yanke wa wani tsohon kwamishina hukuncin ɗaurin shekaru goma tare da kwace kamfanin da ya mallaka. sai kuma shirin bishara amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A yau Lahadi da kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin bom ɗin nan da aka kai a kudancin Yemen har ya hallaka gwamnan lardin Aden da masu tsaronsa da dama. tsayuwar bam ɗin dai ta hada da gwamna mai suna gafar muhammad sa'ad da tawagarsa a hanyar su ta zuwa ofishinsa a cikin birnin aden garin da ya zama ɗaya daga cikin wuraren da ake fafatawa a yemen inda 'yan tawayen houthi suka kwace ikon sana babban birnin ƙasar a bara kafin daga baya suka zakuɗa zuwa aden har ta kai ga tursasa shugaban ƙasar abdurrahman mansur hadi tserewa zuwa ƙasar saudiya daga baya dakarun da ke lugudan wuta ta sama masu marawa shugaba mansur baya da saudi ke jagoranta ta fatattaki 'yan huthi daga adin har ma hadin ya koma kasar a watan da ya gabata fadan na yaman ya hallaka dubban mutane yawancinsu fararen hula wanda hakan ya sa majalisar ɗinkin duniya ta sanar da rikicin a matsayin fadan da ya shafi bil'adama saboda munin kashe-kashen da ake samu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zama na gaba na maganar makomar siyasar syria za a yi shi ne a birnin new york da ke nan amurka a cikin wannan watan ya yi wannan jawabi ne a jiya asabar a taron da aka yi game da siyasar gabas ta tsakiya da aka fi sani da saban forum da ya gudana a tsangayar wasa kwakwalwa ta brooklyn, brooklyn institution da ke nan washington amurka na hankoron ganin ta haɗo kan al'ummin da ke son ganin samun haɗaɗɗiyar ƙasar siriya a siyasance ba tare da ɓangarenci ko addini ba ta yadda 'yan ƙasar za su zaɓarwa kansu shugabannin da suke so bisa dimokuraɗiyya kan dokokin ƙasa da ƙasa ta duniya in ji keri tare da yin zaben gaskiya da adalci ta yadda hatta 'yan siriya mazauna ƙasashen waje za su samu damar zaben shugabanninsu daga ƙasashen da suke mr Kiri ya ce idan aka yi haka cikin maslahar siyasa to hakan zai taimaka matuƙa wajen haɗa kan 'yan ƙasar don magance rikicin siriya har ma ya iya haɗa kan 'yan ƙasar ta yadda za su iya yaƙar 'yan ta'addar isis da ke da ikon mafi yawancin yankunan siriya da iraki da suka karɓe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Yau Lahadi da daddare shugaban Amurka Barack Obama zai bayyana abin da ya fi mai da hankali a kai na tsaron lafiyar Amurkawa da rayukansu. Jawabin da bai cika irinsa ba daga ofishin da ake kira Oval Office da ke fadar White House. A kakakin Obama ya shaida cewa shugaban zai bayyana cikin wannan dare cewa game da harin bindigar da aka kai na kan mai uwa da wabi a Laraba a garin San Bernardino da ke California. Zai kuma bayyana yadda barazanar ta'addanci take da yadda za su dakile ta wannan jawabi ne zai zamo karo na uku da shugaba obama ya yi a cikin wannan ofis na oval ofishin da shugabannin amurka suka ware don yin muhimman jawabai maganar da obama ya yi ta ƙarshe daga ofis ɗin ita ce ta ayyukan sojojin amurka a iraki a shekarar 2010 jami'an tsaron farin kaya na fbi suna nan suna ta binciken wannan harin da wani haifaffen amurka mai suna sa'id rizwan faruk da matarsa 'yar pakistan tashfin malik suka kai wanda suka hallaka mutane goma sha hudu da jikkata guda 21 a taron ma'aikata na karamar hukumar garin san banadino ana sa ran cewa haɗakar jam'iyyun adawa a venezuela za su lashe zaben 'yan majalisar ƙasar da ake yi a lahadin nan bisa yunkurinsu na mamaye ikon majalisar ƙasar masu tsokaci kuma akan al'amura suna ganin cewa zaben wani kwaskwarima ne musamman akan tsarin tattalin arziki masu na masu ra'ayin 'yan gurguzu na tsohon shugaban ƙasar marigayi hugo chavez da wanda aka finciko ya gaje shi a matsayin shugaban shugaban kasar shugaba nicolas maduro venezuela ita ce kasar da ta fi kowace kasa a duniya a jiyayyen danyen man fetur amma kuma hawa da saukar farashin man fetur ya mai da kasar ta amurka ta yamma a matsayin waɗanda suka fi kowace kasa samun hauhawar farashi har ma da karancin kayan masarufi ta yadda sai mutum ya bi dogon layi kafin ya sayi ababen amfanin yau da kullum a kasar bincike ya nuna cewa jam'iyyar haɗakar ta jam'iyyun adawa suna niyya niyyar lashe zaben mafi yawancin ƙuri'un da za a kada a jiya asabar shugaba maduro ya gana da shugabannin ƙasashen bolivia colombia costa rica da spain waɗanda suke a ƙasar a matsayin masu sa ido a kan zaben sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa a jiya asabar cewa faduwar hukumomi a falasɗinu na iya shafar yanayin tsaron kasar isra'ila saboda haka dukkan bangarorin biyu suna bukatar rungumar tattaunawa ta zaman lafiya da juna kamar yadda ya bayyana a tsangayar brooklyn, uh, institution da ke nan washington keri ya yi allah wadai da wannan hari na da ya shafi watanni tsakanin falasdinawa da yahudawa da kuma yadda wasu yahudawa ke ci gaba da gine-ginen share wuri zauna a doron kasar falasɗinu da su kuma kuma suke ta kai musu hari da wukake ya kara da cewa mafitar ƙasa ɗaya daga cikin ƙasashen ita ce ta yadda za su haɗa kai su tattauna don nemar wa kansu mafita ya kara da cewa idan su ma falasɗinu suka turje to hakan na iya sa isra'ila ta jibge dubban dakarunta a yammacin kogin jordan yunkurin baya na sulhuntawar a shekarar 2014 da ya gabata ya ci tira a baya kuma faɗan ɓangarorin biyu ya kashe ya kwashe akalla kwanaki hamsin inda ya hallaka ina kimanin dubu biyu da ɗari ɗaya yawanci fararen hula haka da dama daga sojojin isra'ila da wasu fararen hular su ma sun rasa rayukansu. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Kogi inda bisa ga dukkan alamu sakamakon zaben da aka sana a jihar ya bar baya da kura. Kasancewa banda masu ruwa da tsaki a jihar ƙwararru a fannin shari'a na ganin an tafka kurakurai. Ga wakilin Mustapha Nasiru tsari da abin da ya biyo bayan a jihar Kogi. bisa ga dukkan alamu akwai sauran rina a kaba game da kasancewar alhaji yahya bellon a matsayin wanda ya mai gurbin marigayi abubakar audun duk kuwa da kasancewar shine na biyu a lokacin zaben fidda gwani na jam'iyyar ta apc bayan bayyana sakamakon zaben dai bangaren dan takarar mataimakin gwamna na marigayi abubakar audu wato mr james balaki sun bayyana matsayinsu akan wannan lamari Muhammad Bashir Abdullahi shine mai magana da yawon Mr. Falakin. Za mu ya fati biyayya kuma shi a matsayin gwamna dole ne mu yi masa biyayya amma ai kuma da sauran rana kaba. kamar yaya kenan dole muna kotu yanzu in yazo ya kira ku ya ce ku yi hakuri a samu wani mukami babba a baku baku yadda to ai kuma abin da baka gane ba shine zaben nan ma da aka yi supplementary election da aka ce an yi jiya bata taso ba a can gefe guda kuma ita ma jam'iyyar pdp ta ja daga inda ta ci gudanar da kammala zaben na jiya asabar baya da tushe balle makama mai magana da yawon pdp tsohon dan majalisar dokokin jihar kogin honorable suleiman baba doko ga abin da yake cewa ba yi adalci ba kuma ba yi wa mutanen kogi adalci ba wato ma'ana kukuna nufin ba a gadon ƙuri'a kenan eh mu muna nufin ba a gadon ƙuri'a mutum yakan fito a yi masa zaɓe ne zaɓe kuma a ƙasar nan abin da mu muka sani sai da jam'iyya da kuma ɗan takara in akwai ɗan takara babu jam'iyya zaɓe bai yiwu ba in akwai jam'iyya babu ɗan takara zaɓe bai yi ba yanzu dai in na fahimce ku wannan zaɓe na yau je kana yi ka ne a wurin je kana yi ka ne domin ainihin wanda ke takaran nan to me ake wa zaɓen kuma to sabon zaɓaɓɓen gwamnan jihar kogin dai alhaji hayya bello ya ce zai yi kokarin haɗa kan masu korafin domin yana da tsare-tsaren ayyukan ci gaban jihar ta kogi. a primary kuma ni ne na zama na biyu kuma ina da wasu manifestos insha Allah duk da wannan insha Allah zan yi kokari na san cewa na aikatar bangaren James Falaki wani dubara za ka yi na jawo su jiki don ka samu nasara kafin wannan lokacin ina magana da shi muna harka zan ci gaba da haka irin development da zan kai zan kawo wannan jihar kowa zai gamsu ba zan yi kabilanci ba insha Allah kawowa yanzu dai al'amura na tafiya cikin kwanciyar hankali a birnin lakwaja fadar gwamnatin jihar kogin yayin da a can mahaifar sabon gwamnan wato okene ake ci gaba da murna mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a nigeria. a nata bayanin barista naomi Fanci ta ce hukumar zaɓe ta keta doka a wannan zaɓen bisa dalilan cewa kin san dai zancen da ke ƙasa yanzu zai zamana cewa kotun najeriya babban kotu na najeriya ita ne za ta gaya mana gaskiyar magana amma a sanin mu lawyers yawanci za su ce muke a'a abin da ake yin nan ba daidai ba kuma shi yanzu da yake tsaya zabe shi bello baya da mataimaki don falake ɗin da yake mataimakin shi marigayin ya ƙi ya shi baya zaman mataimakin shi so yanzu kuma tsari ta ce ba za ka tsaya zabe ba sai kana da mataimaki ban san koya za su san kwara wannan tsarin kamun a ce ya ci zabe ba so ina ji sauran parties din za su bari kila sai an gama zabe sai su gudu su koma kotu Ya wato wace, doka ce ita hukumar zaɓe ta yi amfani da ita na gudanar da zaben ko kuma kammala zaɓen da ta ce ta fara? Ta fari da shi Attorney General na Nigeria ya yi wani kalman magana wanda aka sauta mishi aka ce bai kamata ya yi magana don fati guda ɗaya ba. Eh, shi shugaban kasa ya tsaya zabe a tutan jami'an APC ya ci zabe. Amma yanzu yana shugaban ƙasar Najeriya ne. ba na apc ba don haka duk ministan da ya ɗauka in ka an rantsar da kai ka zama minista na najeriya ne ba na apc ba ba na pdp ba ba na wani party ba ka zama minista na najeriya ne ba shi ya fito ya ce inec su ba wa apc jami'ar apc daman su fidda wani da zai tsaya musu a takarar gwamna aka ce mishi ba ka da hujjan da za ka faɗi wannan inec tana da tsarinta akwai kuma tsarin dokan ƙasa constitution kenan na nigeria kuma musam menene tsarin dokan ƙasa ta ce menene tsarin inec ta ce hukuman zabe kenan inec don haka shi yanzu ya zama kamar inec sun yi aiki da abin da shi attorney general ya yi magana a kai kenan suka ce to sun ba da dama apc ta fitar da mai takarar gwamna ya gaji ban taba jin inda ake gadin kuri'a ba so mu muna jira yanzu mu ji menene dai ita babban kotun kasa za ta ce mana za ta yi fasari ina jin duk duniya suna saurara su ji me ake ciki a wannan zafin da ake To na kuma tuntuɓi wakilin Lamido Abubakar da ke jihar Bayelsa a halin yanzu inda aka gudanar da zaben gwamna domin jin inda ta kwana bayan dakatar da zaɓe a waɗansu mazaɓo. To ba shakka malama gira abin da ake ciki shine zaben da ya bayar baya da kura inda ka samu kwantashin hankalin da aka sama a wasu sassan jihar ta Bayelsa shine yasa aka dakatar da zaɓe musamman a wurare daban-daban na jihar kama daga Ijo ta Kudu da kuma wani bangare na wato karamar hukumar nambe halin da ake ciki dai yanzu hukumar zaɓe ta ba da umarnin cewar an dakatar da waɗannan zabubukan da aka yi jiya sakamakon mummunan tashin hankali da aka samu da kuma halbe-halben 'yan bindiga da suka gabata a jiya din saboda haka hukumar zaɓe ta ayyana yau lahadi a ci gaba da gudanar da zaɓe a waɗannan wuraren kuma su waɗannan wuraren wurare ne misali waɗanda adda al'ummomi musamman na ijo da suke da yawan gaske. To yanzu ana can ana gudanar da zaben kenan a waɗannan yankunan da aka dakatar da zaben? Eh zuwa yanzu kuwa ana can ana gudanar da zaɓe a waɗannan wuraren. Ko da yake dai batun tsaro shine babban al'amari da ya fi ɗaukar hankalin jama'a musamman a wurin zaben waɗanda yake ma batun tsaron ne yasa aka samu matsala a wasu wurare. Da hakan ne ma yasa na tattauna da shugaban rundunar tsaro da aka turo gudanar da zaɓe a jihar ta bayelsa kuma mataimakin babban sirri janar na 'yan sandan najeriya hashimu argungu dama abin da yake cewa inda kawai ba a yi ba ita ce lokal zamu ƙarar hukuma ta kudu ta iso da ke kira southern local government sai dan wasu wurare kalisan a nan yanzu wani lokacin zaman kawai muna da kwamishina guda biyu na 'yan sanda sojoji suna nasu brigade nasu guda biyu navy suna da eh, civil defense suna da duka kan <coughs> sarmuki kila alamun waɗanda ba su a wani ba mu ta yi tsaro shirye muke a wannan harka na tsaro. Zuwa yanzu dai misali birnin yana guwa da kuma can inda ake gudanar da zaben al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba. To bisa ga abin da kake ji kake kuma gani zaɓen nan yana kammaluwa yau din. Gaskiya zaben nan ba zai kammalu ba yau bisa ga bayanai saboda inda za a gudanar da wannan waɗannan zaɓuɓɓuka a misali wurare ne waɗanda suke cikin surukuwayen ruwayen yankin Niger Delta a baya baya ba jami'an tsaro suna fargabar zuwa wurin saboda haka wannan ba ƙaramin aiki ba ne a zaɓen nan ko an gama shi yau ba za a iya samun sakamakon zaɓen ba a yau bisa ga bayanai sai dai gobe idan Allah ya To mun gode kwarai da gaske. To ma da na gode. To madalla bari mu karkare a jihar Adamawa inda wata kotu ta yanke wa wani tsohon kwamishinan jihar hukuncin daurin shekaru goma a gidan yari tare da kwace kamfanin da ya mallaka. Wakilinmu a jihar Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani. da take karanta hukuncin da kotun ta yanke wa tsohon kwamishinan kuɗin mai shari'a justice bilkisu bello aliyu ta ce bayan ma ga ɗaurin hukunci na shekaru goma hakanan tsohon kwamishinan zai maido da kuɗi naira miliyan hamsin da ɗaya da dubu ɗari biyar da ake zargin ya sace a lokacin da yake rike da mukamin kwamishinan ma'aikatan kananan hukumomin jihar adamawan to koya al'umman jihar suka ji da wannan hukuncin da kotun ta yanke ba da sason da joshua wani ɗan fafutuka ne a jihar ba ni da cikakken masaniya akan abubuwan da yawa kana har kotu ta bayar da wannan hukunci ni dai abin da zan faɗi a nan shine an samu ci gaba kuma muna kira ga hukuma ta efcc da icpc su yi gaggawa na gurfanar da sauran mutanen da ake zargi domin su ma su samu hukunci ba wai a tsaya a kan ɗaya shi kenan a je a yi bacci ba muna da justice bobo commission report wadda kowa ya sani akwai wa'anda aka zarga da sama da faɗi da kudaden jama'a wannan an ɗaure shi shekara goma a kan miliyan hamsin da ɗaya akwai wa'anda sun yi sama da faɗi da kudaden jama'a adamawa biliyoyi muna jira mu ga kan cewa a su ma an gurfanar da su a gaban kotu akwai wa'anda su ma sun yi ta'annati da dukiyoyin jama'a na jihar adamawa muna jira su ma a gurfanar da su a gaban kotu kuma muna sa ido mu ga hukuncin da kotu za ta ba su. Kamar ba da Wigra shi ma wani mai fashin baki Malam Muhammad Awal na maganin fa akwai wani hanzari da ba gudu ba. Yanzu kana kallo ko yanzu a Adamawa State akwai lakal gaman din da ma yara a gindin mishiya suke karatu. Akwai lakal gaman din da ma gabaki ma ba makaranta. Asibiti ba magani amma a ce mutum ɗaya mutane kaliyan sun hausu yi a kyali zaga ba zai yiwu ba. Duk mutumin da zai ci amana to shi ma a toza tashi shi ma. In ya kama shi ka ɗari na kai shi ɗari domin ya zama aya. ga na baya kotun da ta maci tare wani kamfani mallaka tsohon kwamishinan jihar naira miliyan biyar da kuma dakatar da kamfanin daga aiki bisa hujjar rashin rajista da hukumar yiwa kamfanonin rajista ta ƙasa a matsayin kamfani mai zaman kansa hakanan kotu ta ma mika kamfanin da kuma duk abin da ya mallaka ga gwamnatin tarayyar najeriya dama dai hukumar efcc ce ta shigar da tsohon gwamnan jihar mr bone haruna da tsohon kwamishinan kananan hukumomi mr john babane layas kotu to amma daga bisani kotun ta janye sunan tsohon gwamna Borno Haruna daga zargin karkatar da kudaden da take musu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. na duniya To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 10 da minti 21 na safe ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara Har yanzu shirin bishara yana nazarin koyarwar littafi mai tsarki game da tarbiyyar 'ya'ya da nufin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ci gaban ƙasa. Na kuma nemi sanin abin da ya kawo taɓarɓarewar tarbiyya da kau da kai da waɗanda suka manyanta suke yi idan yara suna aikata ba daidai ba. Sai bakon namu rabirin Muhammadu dan amarya ya bayyana cewa. Abin da ya kawo haka a takaice ma iya cewa lalacewar tarbiyyar da ta samo asali daga iyaye na wannan zamani. Ba shakka yadda kika faɗi mu a tashin mu idan ka yi rashin hankali babba ya gani zai yi maka bulala sosai in ka zo gida da kuka iyaye suka tambaye ka me ya faru ka ce baba wani ne ya doke ni to sai ma su kara maka dukan kuma da daddare su tafi gidan wancan mutumin su je shaidar godiya cewa sun gode domin ya taimaka musu da tarbiyya to amma a yau sai abin ya juya ya zama daban me za mu faɗi lallai an ce ka so ɗanka duniya ka ƙi shi ka ƙi ɗanka duniya ta so shi ma'ana tarbiyya aiki ne na taimaka min nan taro min nan in tare nan domin kai uba ko ke uwa ba za ku ɗebi 'ya'ya ku zuba aljihu kuna yawo da su ba dole za su yawon kansu wani zai gansu. abin da ba za su yi a ku ba za su je su yi a wani wuri to ashe ko wajibi ne wanda ya gani a wani wuri ya tsauta wa ɗanka kai ko ka ji daɗi tamfan ka da yake so ya lalace ya taimaka maka to wannan ita ce rayuwa da iyayenmu da kakanninmu suka a akan wannan to amma a wannan zamani sai soyayyar 'ya'ya ta shiga cikin zuciyar iyaye da karfi har wa har ma wani baya so wani ya sauta ma ɗansa to in an kai ga haka to lalacewa za ta karu mai zan faɗi yana cewa tarbiyya aiki ne na haɗa hannu kare mun nan in kare nan to tsakanin uwa da uba wane ne halin tarbiyyantar da yara ko kuma horar da su yara ta a wuyan shi a eh, tarbiyyar yara kamar da na faɗi eh domin abin da ya sa ne wannan tambayan don wani lokaci sai ka ji yaro ya laifi sai mama ta ce bari babanka ya dawo ai to kamar yadda na faɗi tarbiyyar yara aiki ne na haɗa hannu ma'ana daga cikin gida da uwa da uba wato mama da baba wajibi ne su haɗa hannu ko da wani ya yi ma wani horo kada ya gudu ya zo wajen wani wato ma'ana idan baba ya yi horo kar ya gudu ya zo wajen uwa ta rungume shi tana cewa ka yi haƙuri ai baban nan ai baba kai ka cika zafin rai to in yaro ya fahimci haka zai a kamar uwacce ta fi son sa a wani wuri kuma uwacce za ta so yin horo ko uba yana kokari ya hana ni ba na son irin wannan hali ni ba na son abu kaɗan a sauta ma yaro za ku sa yaro ya zama dolo <laughs> to idan ba haɗa hannu ba abu ba zai kyau ba so ƙwayar magana tarbiyya a cikin gida aiki ne na baba da mama dukkan su gaba da mu da muka tashi ba ma mama da baba ba har yayinmu waɗanda ke sama da mu an ba su izini in kayi abin da ba daidai ba su horar da kai iyaye kuma ko suna gani ana horar ba za su ce komai ba domin sun sani ana gyara tsara ta gobe ce to ina kira ga iyaye a dawo kan irin tarbiyya a haɗa hannu mama da baba domin horar da 'ya'ya To, to daga ƙarshe eh, Reverend akwai yaran da suke samun kyakkyawar tarbiyya lokacin da suke tashi amma idan suka girma su bijiri kana gani akwai inda akan samu kuskure ne a foundation din ko kuma menene ke sa haka to akwai abin da kuka saba mana da cewa kada ku yaudaru domin zama da miyagu yana fata halayen kirki har ila yau wata ayar ta sake ce mana kada ku tafi inda miyagu ke tafiya kada ku bi gurbin miyagu ma'ana ake samun tarbiyya a gida mai kyau yaro zai tafi makaranta ta gaba misali tafiya makaranta gaba da sakandare idan ya tafi wannan makaranta ta gaba da sakandare yanzu yana mulkin kansa ne baya karkashin ma wani malami da zai ce ga lokacin shiga ɗaki ga lokacin taki daga ɗaki ina ka fito ina a'a kai ne na kanka to waɗansu yara in suka samu irin wannan yanci sai su je su haɗa kai da waɗansu marasa tarbiyya waɗanda tun daga gida dama ba su samu tarbiyyar ba suka zo makaranta ba tarbiyya to kai yaro mai tarbiyya in baka mai da hankali ba kara kai da irin wannan mace ko namiji to kuma aka tafiyar za ta lalace ne to abinda Allah ke so shine kai ka zama haske ka haska ka duhu ka kori duhu ba wai duhu ya rinjaye haske ba ma'ana ya'ya masu tarbiyya bari ku ku zama sanadin ya'ya marasa tarbiyya jawo su zuwa tafarkin ubangiji Rabar Muhammadu Dan Amarya da bayani kan tarbiyyantar da 'ya'ya bisa tafarkin Ubangiji Da haka muka kawo ƙarshen wannan nazari sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin rabar Muhammadu Dan Amarya da kuma Josel Morrison da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari ƙauna Allah Uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To madalla kuna tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a yau lahadi kungiyar isis ta dauki alhakin kai harin bom ɗin da aka kai a kudancin yemen har ya harlaka gwamnan lardin aden da masu tsaronsa da dama ta tarwatsewar bom ɗin dai ta hada da gwamna gafar mohammed sa'ad da tawagarsa a hanyarsu ta zuwa ofishinsa a birnin aden sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zama na gaba a kan maganar makomar siyasar syria za a yi shi ne a birnin new york da ke nan amurka inda ya bayyana a wata tattaunawa da aka ko jawabin da ya a brookings institution da ke nan washington Yau Lahadi da daddare shugaban Amurka Barack Obama zai bayyana abin da ya fi mai da hankali a kai na tsaron rayuka da kuma dukiya Amurkawa jawabin da bai cika yin irinsa ba daga ofishin da ake kira da Oval Office da ke fadar White House a nan Amurka. ana sa ran cewa haɗakar ƙungiyar jam'iyya ko jam'iyyun adawa na venezuela su ne za su lashe zaben da ake na majalisar dokoki a ƙasar wanda ake yi a yau lahadi masu tsokaci na kallon al'amuran a matsayin wata kwaskwarima ga tsarin da aka bari na marigayi hugo chavez na gurguzu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa a jiya asabar cewa faduwar hukumomi a falasdinu yana iya shafar tsaron kasar isra'ila saboda haka dukkan bangarorin suna bukatar zama teburin shawara to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama dai bari mika gaisuwar fatan alheri ga das da nehemiya gata da iyalansa a jos sai kuma linda jummai da iyalanta a bauchi da kuma mai gata da iyalansa a abuja da fatar an shekarar lafiya a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.